Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 30 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. shugaban amurka ya faɗi jiya talata cewa kasashen yammacin turai na dakon ganin rasha ta rage har-haren da take kaiwa a kusa da babban birnin ukraine kayin da kuma arewacin birnin shanihim kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungule ya haɗari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo haka kuma za a ji cewa bayan da kasar netherlands ta sanar ranar talata cewa za ta kori jami'an diflomasiyyar rashi goma sha bakwai wasu kasashen turai da dama sun fara yin hakan su ma. kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa masana tsaro a najeriya sun fara tsokaci kan yadda za a shawo kan hare-haren da 'yan bindiga suke yawan kaiwa a arewa maso yammacin najeriya don shugabanni sun gane cewa ba kolewa da morewa ba ne aikinsu tsayawa su tabbatar da ƙasar nan ta fita daga cikin matsalolinta ne aikinsu kuma za su yi wannan aikin ba dare ba rana bayan nan muna tafa da ra'ayoyin wasu 'yan ghana da kamaru bayan da kasashensu suka samu gurbin shiga cin kofin duniya da za a yi a ƙasar qatar oh, ji daɗi na Allah mun gode maka abubuwan godiya. Wallahi yau dai muna cikin farin ciki kwarai kwarai kwarai. Wallahi wanga ball dai ba ize bane. Abinda Allah ya murfa mun gode. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya talata cewa ƙasashen yammacin Turai na dakon ganin ko Rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin shanihiv za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa bayan ya shaida manema labarai a fadar white house bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin birtaniya da faransa da kuma italiya da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata dakarun sojin ƙasar rasha sun faɗa a safiyar jiya talata a tattauna neman zaman lafiya ta baya bayan nan da aka gudanar a ƙasar turkiya cewa za su katse ayyukan da suke yi a yankunan kiev da chernihiv mataimakin ministan tsaron rasha alexander fomin ya ce an ɗauki matakin ne domin ƙara amincewa da tattaunawar da ake yi da nufin kawo ƙarshen faɗan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta tabbatar da cewa kaɗan daga cikin sojojin rasha sun fara barin kyiv amma sun nuna shakku fiye da shugaban kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya takwas tun farko kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce jirgin mai saukar ungulun na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda shida dukkanin sojojin pakistan ne da kuma sojoji biyu ɗaya daga serbia daya kuma na tarayyar rasha a lokacin da ya faɗo a lardin kibu ta arewa durajak ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin shanzu da ke kudu maso gabashin birnin rushuru jirgin mai sauka ungulu ya je can ne don sa ido kan halin da ake ciki in ji shi ya ƙi bayyana musababin faɗuwar jirgin yana mai cewa ana gudanar da bincike daga yau ranar laraba ƙasar china za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga amurka da rasha domin tattauna hanyoyin daidaita afghanistan da isar da saƙo ga shugabannin ƙungiyar taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci za a fara taron a tunzi da ke lardin anhui da ke gabashin ƙasar china wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen kasashen da ke makwabtaka da afghanistan da suka hada da pakistan da iran da tajikistan da turkmenistan da kuma uzbekistan wanda ministan harkokin wajen kasar china wang zai jagoranta kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china wang webin ya shaida ma nema labarai jiya talata cewa ministan harkokin wajen taliban amir khan mutaki da na rasha sergei lavrov za su halarci taron na kwanaki biyu ya kara da cewa ministocin harkokin wajen indonesia da qatar za su halarci taron a matsayin baki. To madalla, an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun tsaro a Najeriya. manyan hafsoshin tsaron ƙasar sun ziyarci wurin da aka kai hari a jirgin ƙasa daga bisani kuma suka gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari daga abuja ga rahoton hassan maina kaina Um, I can um, um, take every action necessary Babban hamsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Irabo, ke tabbatarwa 'yan Najeriya cewar da suna ɗaukar matakai ba kawai na kamo 'yan bindigar da suka kaddamar da farmaki akan jirgin ƙasa nan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna ba, amma za a tabbatar da maharan sun fuskanci hukunci, inda ya ƙara ba da tabbacin tsare Najeriya da ma 'yan najeriyar Yana mai neman su da su ci gaba da hada-hadar su na yau da kullum. General Irabo wanda ke magana da 'yan jaridu jim kaɗan bayan ya jagoranci manyan hafsoshin sojin ƙasar a wani ganawar sirri da suka yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. bayan sun kai ziyara inda aka kaddamar da wannan farmaki a jirgin kasa ya kara da cewa rundunar sojojin najeriya da 'yan sanda da masu ran jami'an tsaro na kara jin damara don samar da kariya ga jama'a ai in ba ma wannan hari a baya bayan nan ba ai an daɗe ba a sami wani tangardar tsaro a wannan yanki ba To amma ba komai za mu ɗora kan irin yadda muke tunkarar matsalar musamman da yake wannan hari na baba nan zai kasance darasi a gare mu. Duba da yadda farmakin 'yan bindiga daɗe ke ƙara samun gindin zama a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a baya nan musamman ma dai jihar Kaduna. To shin akwai yiwuwar samo bakin zaren a kwana kusa? Tambayar kenan da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. Idan shugabanni sun gane cewa ba holewa da morewa ba ne aikinsu tsayawa su tabbatar da ƙasar nan ta fita daga cikin matsalolinta ne aikinsu kuma za su yi wannan aikin ba dare ba rana to za a iya cewa za a iya sa rai daga nan zuwa lokaci najeriya za ta fita daga cikin wannan amma daɗe wanda ta a ciki ya riga ya mai da ta'addanci kasuwanci a wurin ma'aikatan da suke yakan ta'addancin ma'aikatan da suke harkan gwamnati don ta'addanci shugabannin siyasa na da suke ciki su ma kallon ina nasarar su take ina samun su yake har hukumomin tsaro da suke ciki kallon ina nasarar su take ina samun su take kuma wannan nasarar da samun da duk wa'annan kungiyoyin da suke da amfani a ƙasa za su ɗora a gaba ba za ta iya zama daidai da abin da ɗan Najeriya yake bukata ba. Allah ya sauke. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan kai na da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar Phil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. bayan da kasar Nezalan ta sanar ranar talata cewa za ta kori jami'an diflomasiyyar rasha goma sha bakwai wasu kasashen turai da dama sun fara yin hakan su ma belgium ta faɗa a jiya talata cewa za ta kori 'yan rasha 21 jamhuriyar craig cewa ta za ta kori ɗaya yayin da Ireland ta sanar da korar jami'ai hudu ma'aikatar harkokin wajen chris ta ce tare da ƙawayensu muna rage yawan bayanan leƙen asirin rasha a cikin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai a makon da ya gabata poland ta kori jami'an rasha arba'in da biyar. ma'aikatar harkokin wajen holland ta ce dalilin koren shine akwai bayanan da ke nuna mutanen goma sha bakwai suna aiki a asarce a matsayin jami'an leƙen asiri ma'aikata ta ƙara da cewa barazanar leƙen asiri a kan netherland na ci gaba da girma halin da rasha ke nunawa a halin yanzu ya sa ba a ƙaunar kasancewar waɗannan jami'an leƙen asirin daga ƙarshe a najeriya ɗaruruwan matasa ne suka mamaye filin wasa na mashud abiola da ke babban birnin ƙasar inda suka kakkarya tare da lalata kayayyaki sakamakon fusata da gazawan najeriya na samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya jim kaɗan bayan kammala wasan ta da ƙasar ghana wakilin sashen hausa abuja murtala faru sanyin na na ɗauke da cikon labarin yadda ɗaruruwan fusatattun matasa suka mamaye babban filin wasa na da abiola da ke abuja kenan suna farfasa kayayyaki har ma da wasu na'urori na filin sakamakon bakin cikin kasawar najeriya na samun shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 bayan da ta yi kunnen doki da ghana da ci daya da ɗaya a wasansu na farko ma da aka buga a kumasin kasar ghana sun yi kunnen doki ne ba wanda ya sami zura kwallo lamarin da ya sa ghana ɗin ta tsallake sakamakon zura kwallo a wajen gidanta wasu manazarta lamuran wasanni na ganin cewa duk da yake matakin da fusatattun matasan suka ɗauka ya shige makaɗi da rawa to amma lamarin abin dubawa ne ga hukumomi to uh, laifi dai kashi 99 bisa ɗari na wannan rashin eh, tabuka abin kirki na zuwa qatar da muka yi ni dai na rataya shi a wuyan koci dinmu ne to sai in ka kula wasannin da muka buga a can gana sai ka ga cewa ba wani abin da 'yan wasan mu suka tabuka komi da ball possession da hare-hare da aka kai babu wani wanda suka yi kokari wanda gana ba su fi mu ba to aka zo nan abuja da za a yi kai a matsayinka na koci me ya kamata ka yi dan matsaloli da ka samu a wancan son wasannin sai ka gyara. To sai dai kuma wasu na ganin koma dai menene martaba da kiman Najeriya ya kamata a baiwa muhimmanci. A gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Black Star ta kasar Ghana ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar Qatar bayan da ta yi nasara kan kungiyar Super Eagles ta Najeriya da aka yi kunnen doki a birnin Abuja. Wasu 'yan Ghana sun bayyana jin daɗinsu ga gasar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi. Allah mun gode maka ai wan godiya wallahi yau dai muna cikin farin ciki kware kware kware wallahi wanga ball dai ba ize bane abinda Allah ya ko mun gode kuma wanga kafin da zamu shiga shi Allah ya sa mu shiga da sa. murnar wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan tawagar Ghana Black Stars ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya nasarar na zuwa ne bayan da yan wasan Black Stars suka tashi da ci ɗaya ɗaya da yan wasan Super Eagles na tarayyar Najeriya a karawar da suka yi a Abuja sai dai minti goma da fara wasan dan wasan tsakiyar Ghana Black Stars Thomas Depati ya zuro kwallo a ragar Najeriya. Daga baya ko Najeriya ta farke ta hannun William Ekon minti goma sha biyu tsakani da bugun fanarti. Najeriya dai ta samu damar zura kwallo ta biyu ta hannun Victor Osimhen amma alkalin wasan ya soke kwallon bayan da aka gano cewa Osimhen ya yi satar gida. Wasu 'yan Najeriya da suka tattaru suna kallon wasan a nan birnin Kumasi suna ganin rashin kawo Ahmad Musa da Igalo da guri na daga cikin dalilan da ya sa suka sha kashi. You have somebody like uh, Musa, you have it on the bench, you have Igalo on the bench. They international players. You want to go and sai ko ga abin da suke faɗa bayan wasan. Ni dai ta min zahi Allah ma ya sani. Yanzu haka ni ban masu ma ana min magana kwallon nan kawai. Saboda me ni na ji zahi da yawa. Ba ga yanda Najeriya suka bugawa bai da kyau sam sam sam sam worst performance ne cikin su. Ban expect wani a performance akan gaba. Wannan shine karo na kudu da Ghana za ta halarci gasar cin kofin duniya ita kuwa tarayyar Najeriya da ta yi nasara da zuwanta na bakwai kenan Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana. To madalla a gaida Hamza Adam. Ita ma kamar ta yi nasarar samun gurbi a gasar cin kofin bayan da ta lallasa abokiyar kara wata Algeria da ci biyu da ɗaya. Wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiwo mana ra'ayin wasu 'yan kamaru da suka bayyana jin daɗin su. Kamaru ta yi wa Algeria dukan bazata ci biyu da ɗaya a birnin Blida hakan ya kasance ne a karawar zagaye na biyu tsakanin waɗannan ƙasashen eric maxim chupomotin kaftan 'yan kamaru ne ya fara buɗe raga a mintuna 22 da fara wasa hakan ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu saboda algeria ta doki kamaru a zagayen farko da aka buga a birnin duwala ci ɗaya da banza makon da ya wuce sai dai da aka je zangon ƙarin lokaci algeria ta zura ƙwallo ɗaya a mintuna 119 takwas dab da ƙarshen wasa kenan amma kuwa farin cikin nasu bai jima ba a mintin ƙarshe Karl Toko Ekambi ya zura kwallo da ya baiwa Indomitable Lions tikitin zuwa Qatar magoyan bayan Kamaru sun hana idanunsu bacci domin farin ciki ba abin da za mu ce wannan ikon Allah ne saura minti hudu aka sa mana duka an tashi hanyar tsamman bol ya kare kamun abin nan kawai mun fance minti biyu mun fance wallahi wannan abin murna ne abin murna ne abin farin ciki ne wallahi yaran mu sun nuna kwazo mutane da yawa ba su zata ba amma kana muna daga cikin wanda muka ce dai za a kara da mu an kara kuma da mu mun gode Allah Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a kasar Kamaru A gaida Muhammad Bashir Laden da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta yi sabbin shugabanni, ko hakan ya kawo ƙarshen dambarwar siyasa da suka dabaibaye ta? Tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya fice daga jam'iyyar PDP. Jama'a Assalamu alaikum. A ƙarshen mako ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar da babban taronta inda kuma aka zaɓi sababbin shugabanninta na ƙasa. Bayan tsawon kusan shekaru biyu a ƙarƙashin shugabancin kwamitin riƙon ƙwarya na gwamnan jihar Yobe mai malabu ne. An zaɓi sababbin shugabannin ne ta hanyar sasantawa. a ƙarƙashin jagorancin sanata abdullahi adamu a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa ni suna na abdullahi adamu na samu tarbiyya irin dukkan iyaye da ke suke mai 'ya'yansu kuma allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na kawo buwa iri-iri na rayuwa ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk wanda suke kaiwa ke koma wannan wannan matsayi wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shi ne abu da mu to ni wallahi amini komai ko yau na gudu na gode wa Allah kuma na yi abin da baya za su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya abu kaza na da yake ya kuma samu karɓuwa amma to sai dai gabanin gudanar da taron dai an yi tare da cewa sanata adamu ne zaɓin shugaban ƙasa muhammadu buhari lamarin da ya zamo gaskiya ya kuma bayyana tun a wani taro da shugaban kasar ya gudanar da gwamnoni da kuma masu ruwa da tsaki na jam'iyyar inda ya buƙaci yin matsaya a kan sasantawa kan ɗan takara ɗaya a dukkan mukamai wannan ya sa 'yan takara da dama suka bayyana janyewarsu musamman na shugabancin jam'iyyar domin biyayya ga buƙatar ta shugaba buhari duk da yake dai wasu sun ɗan ja tsawo akan abin da suke gani tamkar na ne ga tsarin dimokuraɗiyya musamman a daidai lokacin da jam'iyyar take fama da rikici da baraka a yankuna daban-daban na kasar. sunana abdullahi muktar daga jihar kano kuma muna tare da dan takararmu abdullahi siyari wanda yake neman takarar sanar youth leader mafi wasu wadanda ya dauki jihohi guda bakwai na arewa maso yamma kaga tun annan wannan ba a nuna mana mutunci ba ba a nuna mana kara ba ba a nuna ya nuna mana cewa yana so mu tafiya tare sai dai su can bangaren gwamnati suna ta so sulhu mu janye wanda ko kuma wannan so kusa a kan bakan mu cewa mu fita a ji a demokaradiyya demokaradiyya ce ta ba mu dama demokradiya ce ta sai da APC har ta zama babban jam'iyya a Najeriya demokradiya ce ta sa APC ta zama jam'iyya mafi hamayya ko in ce mafi adawa kafin ta hawo ne kuma demokradiya ce ta sa a yanzu haka ciki tsawon shekara bakwai kuma demokaradiyya ce ta sa wannan dan takara namu da muka dora shi daga shekarar shi ashirin da uku zuwa ashirin da inda babu demokaradiyya a wannan jam'iyya ta nuna tana so ce da matasa kuma ana so a jawo matasa cikin wannan jami'a to kuma a haka ake so mu matasa mu zo mu rinka sa lokacin mu da tunanin mu da lafiyar mu da komai da komai namu kuma daga karshe idan mun zo muna so mu takara kuma sai a ce mana mu dai wanda mu a namu tunanin a namu hankalin a namu hangen cewa ai ya kamata a rinka amfani da wani abu na hangen nesa a jawo mu a ce mu matasa ne kaza da kaza da kaza kwantar mana da hankali a nuna mana cewa mu ma yan tafiya ne an ga wahalar da muka an ga abubuwan da muka amma yanzu kan abin da ake nuna mana cewa mu janye mu janye mu janye za a yi mana wani abu wanda kuma yanzu ni dai har zuwa yanzu da nake maka magana ban ga abu ranar talatan nan ne tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar pdp to sai dai sabanin hasashen mutane da dama kwankwaso da mukarrabansa sun koma jam'iyyar nnpp ne a maimakon kafa sabuwar jam'iyya kamar yadda aka yi zato a watan da ya gabata sa'ad da ya jagoranci wasu mashahuran 'yan siyasa daga sassa daban-daban na najeriya a abin da suka kira taron gyara ƙasa to shin menene dalilin sauya shekar da kuma shiga jam'iyyar nnpp kamar na gani a hannun dama na shaman ne na fati ta kuna garin kwankwaso mazaɓar kwankwaso wanda yau shi ne mun rijista a cikin wannan jama'iyya ta nnpp nnpp wannan nn din shi ne new nigeria sabuwan nigeria wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin kasa duk wani mai son gaban al'umma zai so wannan suna domin ya dace da abin da muka yi ta yi shekara da shekaru na kawo canji yau wannan rana muna godiya ga allah tarihi ne ni abuna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa masoya kai har ma wa'anda suke yin hasada ko kiyayya na tabbata wannan rana rana ce wacce za su daɗe suna tunaninta saboda muhimmancinta wanda suke son a gyara tsaro wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta mutanen da suke so a kawo canji na alheri 'ya'yan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada kan 'ya'yan kowa da kowa da suke wannan kasar nan ya kasance an samu kabilu an daidaita su kowace kabila ta samu dama kamar kowace haka kuma mutane waɗanda suke mabambanta na kowane bangare na wannan ƙasa ya kasance sun samu dama domin a gyara wannan ƙasa kowa ya amfana wannan shine abin da ya sa mukan shawara da 'yan uwa da abokai domin a shiga cikin wannan jama'iyya a kawo gyara a najeriya wannan fita ta zama wajibi kuma ta zama tilas a kanmu yayin da allah ya sa muke cikin wannan lokaci tunda komai da lokacinsa nan da wasu shekaru ka ba gidan jarida nan da wani shekaru ko na so ko ba na so nima dole in ba wannan aiki na siyasa amma dai a halin yanzu wannan tafiya tamu mu ne kadai a yanzu nake zato wanda allah ya ba damar mu ɗaga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye najeriya ga baki wannan jama'iyya <clears throat> cikin yarda allah tun da aka so ma rijista yanzu ga shi nan duk inda ka je mazaɓu an yi wannan rijista yanzu mun yi zaɓe a ɗan ƙanƙanin lokaci mun yi wa congress zaɓe a mazaɓu mun yi zaɓo a ƙananan hukumomi ga baki ɗaya na najeriya mun yi zaɓe a jihohin nan 36 ko 67 sannan ko mun yi zaɓe jiya nan muka gama zuwan shida ɗin nan muka zaɓi shugabanninmu ga baki ɗaya an gama kuma gobe in allah ya kai mu ranar talatin ga watan uku shekara ta 2022 za a yi zaɓe na ƙasa ga baki ɗaya shugabanni za a zaɓe su wannan shugabanni in allah su za su riƙe mana wannan jama'iyya daga wannan lokaci shi za a fito a yi magana 'yan najeriya da kunnansu da idansu da bakinsu kuma sun san abin da suke karba a jika kowa zai fito ya yi maganarsa kuma duk wani zai takarar shugaban kasa kamata 'yan najeriya su san shi kuma su san domin yanzu lokacin abin da ka faɗa na caca ka je ka zaɓi kana zato ya wuce wannan dole wanda muke sa ran allah da zai riƙe najeriya sai mutumin da yake ya gwada an gani bayan za a zo a yi sabuwar jaraba kuma wannan mutane su ne allah da muke sa rai duk yanzu koke-koken nan namu na ƙasar nan allah ya kama na gyara kowa ya ga abubuwan da yake faruwa yanzu daga nan zuwa kaduna in ka bi a jirgin sama wannan mutane sun tare airport in ka bi ta jirgin ƙasa kaga abin da ya faru jiya in ka bi ta mota kaga abubuwan da suke ta faruwa kuma shugabanni kamar ba su san ana yi ba shugabanni sun shiru wanda mun zura ido ko da jaje ko da gaisuwa ko da a faɗi ga yadda za a yi a daina irin wannan abubuwa mutane jikin ya samu ƙarfi mutane su su samu kwanciyar hankali cewar akwai gwamnati wacce ta damu irin waɗannan abubuwa shine ma yasa aka fito da sabuwar najeriya ɗin hakan na nufin kenan za ka yi takarar shugabancin najeriya a cikin wannan sabuwar jami'a ta nnpp yanzu ka zo ka tambaye na shiga jama'iya yanzu yanzu nan daga bani kati sai shugaban ƙasa ka bari mana ma dan yi tunani tukuna ai yanzu wannan ana da buƙatar a dan yi tunani ana buƙatar a tattaɓa jama'a 'yan uwa da abokan arzika amma dai babban magana ita ce idan muka shawara za a yi ai zaku za a kirawo kamar yanzu wannan za a yi wannan kati da yawa daga cikin ku an kira waɗansu sun kira wasu gashi duk mun zo mun haɗu saboda haka mu bari lokaci yi kar mu je ba mu tsallaka kogin ba mu je kasa ba tukuna. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Hikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. da a gaida murtala faru kusan na yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi jiya talata cewa ƙasashen yammacin turai na dakon ganin ko rasha za ta rage hare-haren da ake kaiwa a kusa da babban birnin Ukraine na Kyiv da kuma arewacin birnin Shanihiv. Za mu gani ko za su yi abin da suka faɗa, Biden ya shaida manema labarai a fadar White House bayan ya yi magana ta wayar tarho da shugabannin Birtaniya da Faransa da kuma Italiya. Da alama akwai yarjejeniya wanda za mu gani abin da za su bukata. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce babu wanda ya tsira a ranar Talata lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya yi hatsari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Ɗauke da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya takwas. tun farko kakakin majalisar ɗinkin duniyan stephen dujarric ya ce jirgin mai sauka ungulin na ɗauke da ma'aikatan jirgin guda shida dukkanin sojojin pakistan ne da kuma sojoji biyu ɗaya daga serbia ɗaya kuma na tarayyar rasha a lokacin da ya faɗo a lardin kivu ta arewa durajak ya ce ƙungiyar na kan aikin leƙen asiri ne a yankin shanzu da ke kudu maso gabashin birnin rushuru daga yau ranar laraba ƙasar china za ta fara karɓar bakuncin wasu tarukan ɓangarori daban-daban da wakilai daga amurka da rasha domin tattauna hanyoyin daidaita afghanistan da isar da sako ga shugabannin ƙungiyar taliban da buƙatar daidaita 'yan sanda da kuma dagewa wajen yaƙi da ta'addanci za a fara taron a tunzi da ke lardin anhui da ke gabashin ƙasar china wanda za a fara taron ministocin harkokin wajen kasashen da ke makwabtaka da afghanistan da suka hada da pakistan da iran da tajikistan da turkmenistan da kuma uzbekistan wanda ministan harkokin wajen kasar china wangi zai jagoranta to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.